بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد آه darasi na nawa ke na tashi na yau za mu tashi darasi na 154 to na'am eh ai na dauka na ɗauka okay to na'am to darasi na 154 cikin karatunmu da muke a umdatul ahkam as-sughra na alhafiz abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi rahmatullahi alai a ah, yau ah, yau ashirin ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da arba'in da biyu wadda ta yi daidai da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ta miladiya muna cikin kitabun buyo muna babu ma nuhiya anhu min al-buyo babin wato cinike-cinikai a nau'i daban-daban na ciniki wanda aka hana su a mun karanta hadisi na ɗaya da na biyu yanzu za mu tashi hadisi na uku na'am نتاج نتاج الجنين كون النتاج الجنين نعم نعم نعم عن عبد الله بن عمر daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma Allah ya da su da shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin habalul habala wato sayar cinikin habalul habala nau'i ne na ciniki shine ya fassara shi wannan tafsirin <clears throat> ya fassara shi yace wa kana bai'an uhu ahlul jahiliya ya kasance shi kuma wannan cinikin ciniki ne da yan jahiliya suke yin cinikinsa wa kana ar-rajulu yabta'ul jazur mutum ya kasance yana sayan raƙumi ila an tuntaja naqa har taguwar wato ta haihu wa thumma tuntaju fi batniha ko allati fi batniha sannan wadda ta haifa din ita ma ta yi ciki ta haihu wato a lokacin ne wato zai biya shine ajalin cinikin shine ajalin cinikin wato ciniki ne daga cikin nau'o'i na cinikin jahiliya yace wakila aka ce kuma innahu kana yabi'u shari wato mutum yana sayar da raƙuminsa wanda yake wato taguwa ai alkabiratul musinna wadda take mai girman shi mai yawan shekaru bi natajil janin allazi fi batni bi natajil janin allazi fi batni yaqatihi da wato abinda wato abinda yake cikin taguwarsa idan shi abin da ke cikin taguwar ta ya haihu to shi ne farashin wannan raƙumin da ya sayar tafsiri biyu kun fahimci tafsirin tafsirin farko shi ne wato ajalin cinikin ajalin cinikin mai tsawo ne wato ya sayar da raƙuminsa A kan cewar za a biya shi kudin raƙumin a lokacin da taguwa mai ciki ta haihu kuma abinda ta haifa ita ma ta yi ciki ta haihu to shi wannan jikan taguwar tasa idan aka haife shi to lokacin za a zo shi ne ajalin cinikin lokacin za a biya shi kudin raƙumin da ya sayar a ba jikan za a ba shi ba wannan cinikin na ajali ne wato ajalin cinikin shine lokacin da wato an kasayar amma ba za a biya ka ba sai idan taguwarka ta yi jika idan jikan taguwarka an haife shi wato idan taguwarka an haifi jikanta to a lokacin za a zo a biya ka kudin raƙumin da ka sayar a ai inda ta kai ko ta zo ko da rai ko ba rai da ajali ne da ajali ne babu zancen ko da rai ko ba rai a bisa wannan tafsirin tafsiri na biyu shine wanda za a kawo wannan tafsiri na biyu shine su ce to na sayar maka da wannan taguwar to nawa za ka biya menene kudinta kudinta idan wannan taguwar tawa ta yi ciki ta haihu yar da ta haifa ita ma ta yi ciki to abin da ta haifa shine kudin taguwar da rafiya to shi za a kawo wannan idan ba a haife ta ba fa an fahimta in ba a haife ta ba fa a ga in ba a haife ta ba akwai an samu wa garari an samu garar wannan shine cinikin habalul habala habalul habala bi fathil ba haba habal ba hablul habla ba hablul habla ba duk da an ruwaito bis sukun amma alqazi iyad kamar ya ce a cikin masharikul anwar na tafsirin garibu ma fi sahihai ma fi muwatta wa sahihain shine yace al da fatahar ta fi fasaha wato larabawa suna shi habalul habala shine wato na biyun da aka haifa bayan cikin taguwa idan taguwa ta haifi na farko shi ake kira almajar idan wato jili na biyu ya zo tsara na biyu su ne 'ya'yanta suka haifu abinda 'yar taguwa ta haifa shine habalul habala to abinda 'yar taguwar kuma ta haifa na ukun kenan shine al'amis laraba duk sun sa musu suna to habalul habala shine na uku na biyu na tsakiya wal habala jam'u habil ka zalim wa zalama yuqalu habalatil mar'a fa hiya habil wal jam'u niswatun habala daga ciki ne al habil wato al hamil kenan to an ce mata al habala lil mubalagha wannan wannan eh, daga abinda shi ya ambata kun akwai tafsiri biyu nasa tafsirin farko shine wato ciniki da kudi wanda yake ake jinkirin biya ciniki ake yi amma bayan za a biya kudin ba an sanya ajali na biyan to ajalin shine lokacin da taguwa ta haihu yadda ma kuma ta haihu wannan shine tafsirin ibn umar wannan tafsirin shine ibn umar kamar yadda ya zo a hadisin wannan asalin hadisin abuwan kamar yadda muka saba manhaj ɗinmu mukan faɗi asalin yadda hadisin yake riwayar hadisin wannan riwayar hadisi ne na na ibn umar kamar yadda muka gani da riwayar nafi' nafi ya ruwaito hadisin daga nafi aka samu almajiransa manya suka ruwaito shi suwaye manyan almajiran nafi suwaye manyan almajiran nafi na'am nafi fa nafi maulan ibn umar suwaye manyan almajiransa malik ga malik eh to shine kun ga ɗaya daga cikin fitattun almajiran malik kenan ko shi ina gaya muku tsabakar farko ta almajiran malik yan ajin farko malik dawa da ubaidullah ubaidullah ibn umar al-umari da ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani wannan su su ukun su ne yan ajin farko na ɗaliban malik duk su ukun sun ruwaito hadisi duk da akwai 'yan aji na biyu ma kamar sulai to imamul bukhari ya fitar da hadisin daga riwayar malik an nafi an ibn umar shi ya fara fitar da hadisin ma a babu bai'ul ulgarari wa habalil habala babin cinikin garari da kuma cinikin habalul habala ya rubutar da hadisin nafi an malik a malik an nafi sannan a cikin asalam ila hazalil habala ya ruwaito shi da riwayar ayyub ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani idan ban yi wahani ba sannan a riwaya ta uku ya ruwaito shi da riwayar ubaidullah a cikin ayyamul jahiliya a can cikin a can bada'ul khalq kitabu bada'ul khalq da yake kawo ayyamul jahiliya to shine ya kawo hadisin anan saboda an ce wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliya wa kana baya yatabaya'uhu ahlul jahiliya to shine sai ya kawo hadisin a matsayin shahid na irin rayuwar jahiliya ya kawo don ya nuna irin rayuwar jahiliya da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake rayuwar larabawa daga dukkan abin da zai bata rayuwar al'umma a muslim shi ya ruwaito hadisin ya fara da riwayar lai annafi an ibn umar wanda hadisin ne kawai tsagwaransa babu tafsiri sannan ya biyar da shi da riwayar malik annafi an ibn umar wanda ya kunshi tafsirin habalul habala a cikin hadisi a cikin riwayar bukhari ya dangana tafsirin ya zuwa ga nafi ya dangana tafsirin ya zuwa ga nafi za mu gani a cikin abinda shi ibn al zai gaya mana kan wane ne wannan tafsiri to wannan shi tafsiri na farko shine wato a yi ciniki ya zuwa ga ajali mai tsawon gaske kuma ajalin ba shi da tabbas tunda shi ma ɗin a nan wajen batun haihuwa zai iya zuwa ko domin idan ta farkon ta haihu da ta tashi haihuwa ba ta haifu komai ba saboda ya za a yi ita ta biyun eh, ita wanda aka haifa ta haifi wani kuma an sanya ajalin zuwa ita ta haifi jika ko idan ba a sami yar ta in aka haifi yar ba rai ya za a samu jika ko kuma aka haifi namiji saboda haka kaga shi ma shi kansa a cikin ajal din akwai rashin tabbas akwai rashin tabbas za mu zo mu gani illar da ya sa aka yi hani a bisa tafsiran guda biyu ɗaya tafsirin kuma shi ne a sayar a wato a yi cinikin waladul walad walad waladin naƙa alhabi ɗan ɗan saniya mai ciki ai dan dan taguwa mai ciki Allahu akbar Allahu akbar tafsirin farko shine wato a sayar da abu ya zuwa ga ajali wanda yake akwai rashin tabbas a cikin wannan ajali tafsiri na biyu kuma shine a sayar da dan a sayar da ɗan 'yar taguwa mai ciki hmm? an fahimta waladu waladin naqatil habib wato a sayar da ɗa na 'yar taguwa wadda take mai ciki wato idan abin da ke cikin nata in ta haihu ita 'yar ita ma ta ciki ta haihu to wanda za ta haifa ɗin shi za a yi cinikinsa Eh? na'am yana tun ma ba a yi cikin nasa ba tun ma ba a yi cikin nasa ba akwai cikin uwarsa ne ana da cikin uwarsa da cikin uwarsa a sayar da shi hmm? an yi cikin uwarsa sai a sayar da shi saboda haka wannan mai kenan eh, eh, akwai garar amma mai kenan aka yi bai ma'adumi ma za ka ce al sayar da abin da babu shi babu shi ko ba haka ba babu shi kuma ba abu ne wanda yake komawa ya zuwa ga samunsa ba babu shi babu tabbas akan samunsa bayan babu shi ko babu tabbas akan samunsa to a bisa tafsirin farko menene illar hanin menene illar halin a bisa tafsirin farko tafsirin farko shine shine akan sa malik da shafi'i suke tafsiri na biyu akan sa imamu ahmad yake da ishaq amma dukkan tafsiran guda biyu dukkaninsu hadisin zai dauke su duk za su dauki ma'anar hadisi don kowanne daga cikin abubuwan guda biyu ka'idodin shari'a sun nuna ciniki ne ba ta ce me yasa nau'i me yasa a bisa tafsirin farko menene hikimar hanin me yasa aka hana na'am an sayar da lokaci ya za a sayar da lokaci wato akwai rashin tabbas a lokacin da za a biya kudin ko ba ka ba ba a da tabbas a lokacin biyan domin dukkan ciniki da za a yi wanda za a yi shi da ajali to ya kamata iyakance ajali da mai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu mai aka ce ajalin musamma sauraka babu jahala a cikin ajali babu jahala a cikin ajali in za a yi ciniki wanda yake za a yi biya daga baya ko za a ba da kaya daga baya to dole ne a iyakance ajali saboda haka idan akwai jihala a cikin ajali to nan cinikin batacce ne me yasa aka hana me yasa idan aka samu jihala a cikin ajali ake bata ciniki na'am saboda husuma saboda almunaza'a almunaza'a to me sa ba a cin husuma eh na'am tana haifar da gaba na'am in kuma na'am raba kan musulmi mafsada ce barna ce ga al'umma hmm. shine ai kamar gabar kenan mhm. tana to ai shine rigimar dai akwai abu ɗaya da nake so na'am rashin aminci rashin aminci da juna saboda me don an yi rigima sai ku daina aminta da juna na'am ta yaya na'am ta ai wannan ko an faɗa ajalin ma za ta iya mutuwa hmm, mutuwa kuma za a iya zuwa amma akwai wani abu wanda ya sa shari'a ba ta son munaza'a ba ta son jayayya da rigima bayan abin da kuka faɗa abin da kuka faɗa yana da muhimmanci eh duk shine ai bacin tsakani din duk shine da gaba da sauransu wato akwai wata ma'ana na tsufa a cikin yadda shari'a ba ta son rigima yadda shari'a ba ta son rigima jayayya da rigima hmm? wala tana eh, to hasan yana daga cikin wannan fatar fatadhhab ya hukum ƙarfinku zai tafi in kuna rigima in babu wi'am amma ni ma'anar da nake ta so wato ma'anar da ta zo ne a cikin hadisin lailatul qadr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito Allah ya sanar da shi wanne ne daren lailatul qadr sai ya samu mutane biyu suna rigima sai ya tsaya zai raba su sai aka ɗauke sanin daga zuciyarsa sai aka ɗauke ilimin daga zuciyarsa rigima tana kawo masifa tana kawo rashin albarka rashin alheri ga al'umma domin gashi alheri ne annabi sallallahu alaihi ya fito zai zo ya gaya ma al'ummarsa saboda rigimar da mutane suke ta Allah ya ɗauke san shi yasa aka ce a cikin hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj kada ku yi jayayya a cikin hajj babu jayayya to duk abin da zai kai zuwa ga jayayya da sabani shari'a tana toshe kofar kun fahimci wannan ma'anar eh eh kun fahimta ko kuma can kuke kallo eh? can kake kallo ko ka tuna hmm? saboda haka wato <clears throat> kun ga wannan ma'anar ita ce Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin hana caca ce inna ma yuridu shaitan an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghda fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun kayan yuq an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghda shine wannan tanazu'i adawa gaba da da juna to duk anniza saɓani, da husuma abin da ke kaiwa gare shi kenan to wannan shine dalilin da ya sa aka hana irin wannan ciniki bai ulgharar kuma duk cinikin algharar yana kaiwa ya zuwa ga wannan duk cinikin algharar cinikin da babu tabbas yana kaiwa ya zuwa ga wannan da kuma mu zo mu bayani to kun ga a cikin wannan ma'ana al hikimar da yasa aka hana don a toshe kafar jayayya da rigima da sabani tsakanin a cikin al'umma nan abin da zai kawo raunin al'umma ne ya sanya gaba a cikin al'umma kuma ya ɗauke sabubban saukar albarka a cikin al'umma to a bisa tafsiri na biyu fa menene illar a sayar da abin da yake ma'adumi babu shi walad waladin naqatil habil a sayar da shi kuma aka sayar ciniki ya kullu ka ba da kuɗi kana jiran taguwan nan mai ciki ta haihu yadda ta haihu sannan ka ɗauki abin da ka saya rashin tabbas to rashin tabbas ne zai kawo zai kawo rigima haka ne banda rigima kuma fa idan ba a yi akla amwalin nasu bil batil cin dukiya ba da haƙƙi ba da wani haƙƙi zan baka kuɗi kai kuma ka sayar min abin da yake babu shi ko babu tabbas akan zan samu idan aka zo ba a haife shi ba fa ko kuma in aka haifi in wanda aka haifa ya zamanto namiji ne Eh, ko kuma a haife shi ba a babu tabbas akan sifarsa akan salama duk wannan nau'i ne na cin da wani haƙƙi kai ka ba da kuɗin abu wanda yake salimi tabbatacce kai kuma ya zamanto lokacin da za ka zo ya zamanto babu tabbas ma abin watakila ba za ka samu ba ko kuma ka same shi ba a sifar da aka saba samun wato a dabbar da aka saya ba to hagan aka yi haka an ci dukiyarka ba da haƙƙi ba an ci dukiyarka ba da haƙƙi ba Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum yace ya ku wanda kuke imani kada ku ci dukiyoyinku ba da haƙi ba wato ta hanyar ƙarya in sai dai in ya kasance ta hanyar kasuwanci ce bisa yarda amincewa tsakanin to waye zai yarda ya amince ya ba da kuɗi akan abin da babu tabbas kaga babu to shi yasa sai shari'a kaga shari'a sai ta bata wannan saboda haka illoli nawa ne a cikin cinikin algarar wannan nau'i wannan kamar wanda malamai suka ce wannan hadisin yana daga cikin asl a cikin hadisan wato a cikin hana algara wato rashin tabbas a rashin tabbas a cikin mu'amalar ciniki ƙulla ciniki a bisa abin da yake akwai rashin tabbas a cikinsa menene illar da ya sa shari'a ta hana wannan akwai aklo amwalin nasu bil batil zai kai ya zuwa ga alniza wal kusuma zai kai ya zuwa ga jayayya da rigima zai kai ya zuwa ga jayayya da rigima wannan sune hikimomi guda biyu wannan sune hikimomi guda biyu to akwai wata fuska ta hikima da albaji a sharhin wannan hadisan a cikin almuwatsa ya ishara gare ta kun san koyaushe sha'anin baji a wajen harkar mu'amala ta dukiya economist ne eh, akwai wata fuska ta illa da ya fitar da ita, shi ne ya ce wannan ciniki ne ya zuwa ga ajali mai tsawon gaske wanda wannan ajalin ajali ne wanda yake zai yi tasiri akan abin da aka saya hmm? zai yi tasiri kan abin da aka siya a bari na kawo mana magana tasa wani lokaci maganganun fukaha irin waɗannan gara ka ɗauko su yadda suke saboda kakka kawo su bil ma'ana ka je ka canza musu ma'anar abin da suke faɗa wallabi yudkhilul fasada fihi amran abubuwa biyu ne suke sanya wannan cinikin yake baci ahaduhuma aljahalatu bihi na farko ba a da tabbas akai rashin sanin yaushe ne ajalin zai kai ko yace asani an yakuna ba'idan ya zama to yayi nisa matuka yadkhuluhu algharar wanda rashin tabbas zai iya shigarsa ta rashin tabbas zai iya shigarsa ta yi rashin tabbas ɗin zai iya shigarsa na'am mm. Mm. shi ba aka wace ba ya ce abinda ya sa lokacin ne zai zama tahtaliful agradu bis-tilafi manufar za ta canza watakila kai a lokacin da ka saya a lokacin nan ana yayin wannan abin da ka saya ne. amma aka sanya ajali mai tsawon lokacin da za ka biya a lokacin da aka ce ka zo ka biya an gama yayin wannan sai ga saboda me za ka ɗauki wannan kuɗi ka ba mu mutum saboda ajalin ya yi tsawon gaske shi ya sa suke cewa a ce an yi ciniki ya zuwa ga lokacin da wani zai dawo ko ya zuwa ga lokacin da za a fara ruwan sama kagan aka ce lokacin da za a fara ruwan sama yanayi ya canza ko wanda ya abin da ake ciki a lokacin sanyi alal misali ba da mun to a wannan halin za a kasance a lokacin saukar a lokacin farkon damuna ba saboda in aka sanya ciniki zuwa ga ajali mai tsawo wanda manufa za ta iya canzawa to zai iya kaiwa ya zuwa ga rigima shi yasa sai shari'a shi ma ta hana shi wani ita ce ma'ana ta biyu wanda albaji ya ambata rahmatullahi alaihi to shi cinikin algarar kamar inda muka ce wannan asali ne a kansa kuma a wato akwai cinike-cinike wanda shari'a ta hana su saboda algarar waɗansu su an sanya musu suna kamar yadda muka yi a bai'ul munabaza da a bai'ul mata, wanda ya riga ya gabata wannan shi ma yana daga cikin nau'in cinikin da an sanya masa suna akwai kuma wanda yake shi ba a sanya masa suna ba amma ma'anar algarar ɗin tana ciki ma'ana algarar ɗin tana ciki saboda haka duk abin da yake akwai wato jahala rashin sani wato shi jahalan nan imma akan ta'ayyinin al-maqud alayhi fi ta'ayyin al-maqud alayhi menene abin da zaka saya baka sani ba kamar yadda yake a cikin bai'ul hasa duk abin da nan ta fada kansa na saya a kaza ka da tabbas akan abin da kwakwar za ta fada ko kaga jahalatu jahala fi ta'yin al da alai ko aljahala jahala fi ta'yin al-aqd wani akadi ne yi wani irin ciniki ne aka yi ciniki ne kudi hannu ko ciniki ne na ajali ko ciniki ne na daga baya za a biya ka ciniki ne ne aka yi ko haya ne ko bashi ne ba a sani ba duk wani yana daga cikin gara ko kuma ya zamanto jahala ce a cikin sifar almasmun abinda aka sayar sifarsa an ayyana shi amma baka san auce sifa zai fito ba baka san auce sifa zai fita ba ko kuma ajalin da za a baka yaushe za a baka abin baka da tabbas ko kuma nawa ne miƙidarinsa nawa ne miƙidarin abin da za ka samu ko kuma ba a kan abin da aka sayar ɗin ba a kan farashin wane irin kuɗi za ka bayar in ma kuma wane irin kuɗi ne a miƙidarin nawa ne abin da za ka biya kuma abin nan da aka zo aka ƙulla shin abin da za ka biya farashi ne ko ka bashi ne duk wannan nau'i ne na algharar akan haka ne akan haka wato malikiya suka fitar da a suwar surori na ciniki wanda garari ne yake shiga rashin tabbas ne yake shiga a cikin farashin saboda farashin yana taraddudi tsakanin kudin kaya ko kudin bashi abinda suke ce maka'idar a taraddudu bai bayna salafiyyati was maniya. ba salafiya samu ba ake nufi Salafiya ta bashi eh, Bai na salafiya was maniya. ka'ida ce a taraddudu taraddud bayna salafiyyati was maniya. wannan an abinda yake kaiwa ya zuwa ga garar ne daga cikin suwar ɗin matsalar shine ka sai abin da yake ga'ibi abin da yake baya nan ganinka da shi ya daɗi kace ka saya lokacin da muka yi a lokacin da muka yi lokacin da muka yi a bai'ul munabada ne ko a cikin bai'ul munabada ne muka yi bai'ul ga'ibi ala sifa ko mun yi bai'ul ga'ibi wanda muka ce shafi'iya sun hana shi amma malikiya sun tabbatar da shi tare da zaɓi cewa idan abin ya zo maka a inda ka san shi a tabbatar da ciniki kama alal misali mota ce mota ce wadda ka san mutum yana da ita sai aka yi masa transfer aka mayar da shi lagos ko aka mayar da shi port harcourt inda ake ruwa da yawa bayan shekara ɗaya wata ran ya zo sai kuke zance ya labarin motar nan ta ka bm din nan na santa wannan mota yar halak mala mota mai karfi ita tana nan ko za ka saya ne ya ce eh zan saya shekarar kaɗai ba ganta ba sai ka saya to idan ka saya ya maka in ka saya ka biya kuɗi hannu to wannan kuɗin garar ya shiga cikinsa ciniki ne ɓatacci me yasa na menene jahala ina da bmw ka ce za ka saya na sayar da ita miliyan saya ka santa ka taɓa ganinta bayan shekara guda eh, ta shekara guda ba ta gaba ga ganta ba hmm. na to bai halatta a yi wannan cinikin ba kenan eh to kun zama to shafi'iya kenan shafi'iya su suka ce bai halatta ba amma a malikiya ya halatta tare da khiyar in ta zo a inda ka santa nan, in ba inda ka santa ba sai a ɓata ciniki dama ai shine ka'idar bai'u shine bai'ul al-mu'ayyan wanda yake shi ma kuma ne. to amma idan yace miliyan ɗaya ka ɗauka ka bashi wannan cinikin ɓatacce ne me yasa na'am

to ka dan kusa shi ne wanda suke cewa muayyana ta ayyar ya ta'akharu qabduhu amma hakikatan illar shine wannan algharar da ake faɗa a garar a cikin asaman farashin da aka biya baka da tabbata saboda yana tardudi tsakanin asalafiyyati wal samaniya idan wannan kudin idan wannan motar da ka riga ka biya kudin ta miliyan 1 in ta zo a yadda sifar ta take kaga farashi ya to ya ci farashi ya ci kudin sa saboda haka wannan kudin da aka bashi ya to farashi ne shine saman idan ta zo ba a sifar ba sai ya dawo maka da kudin ka ko ba haka ba saboda ba za ka karba ba kana da zabi in ya dawo maka da kudinka wannan kudin da ka bashi a matsayin me yake bashi ko ya zama to kamar ka bashi ne a bashi sauraka ba zai yi kudi a lokaci daya ya zama to farashin abu ba kuma ya zama to bashi in ma ya zama to farashi wa in ma ya zama to bashi amma yana taraddudi bashi ne ko farashi ne to wannan gararin suwar din suna da wajen guda takwas halil ya kawo su wajen guda takwas khalila haka haka ma wajen muayyan ya ta'akhkhar qabduhu shine wanda kake fada al muayyan ya ta'akhkharu qabduhu kamar kace mota kamar ka ayyana wata mota wadda yake da kai da mai sayan duk kun santa duk santa ka ka sai ko ma ga tama ma a gabanka an saya ku cinikinta amma ka ce to ba zan baka ba ba zan danka maka ita ba sai bayan sati ɗaya shi kuma ya ce to sai ka bani kuɗi ka biya ni idan ka ba shi kuɗin wannan kuɗin ya zama to shi ma garar ya shiga ciki saboda in abu ne wanda yake mu'ayyani wanda baka riga ka karɓe shi ba zai iya halaka ko ba zai iya halaka ba idan ya halaka kafin ka karba kai da ka saya ba dole a dawo maka da ka ba inda baka riga ka karba ba saboda ka kaga a wajen ya zama to kudin bashi ne kenan wanda aka karba wajen ka in kuma bai halaka ba kaga shi kenan lokacin da aka baka dama farashin kaya ne to idan ya zama to fara in ya zama to kudi yana taraddudi tsakanin ya zama to kudin kaya ko bashi to wannan wannan mu'amalar batacciya ce saboda mai algarar algarar fi saman rashin tabbas yana taraddudi tsakanin as-saman was sulfa kun fahimta na'am dukkan ciniki a san fahimta dukkan ciniki na khiyar in aka kulla shi a sharɗanta cewa sai an biya kuɗi kuɗi hannu a tacce ne duk cinikin da yake akwai khiyar to ba a sharɗanta kuɗi biyan kuɗi kai ko ta ƙawuyi mutum ya yi ce to ga kuɗin amma ina da khiyar bai halatta ba saboda zai zama to yana taraddudi tsakanin asalafiya wasu wa samaniya duk ita ce ma ka'idar farko da halil ya ambata bai'ul khiyar bi sharɗin naqd bi naqdin ma yace in dai aka ce da kuɗi hannu ko da sharaɗi ko ba sharaɗi ko ta tsawo an mutum ya bayar ya ce kai ni ba komai ma ai kai na barin kyautata maka ma zan bayar bai halatta ba saboda wannan garar domin kudin zai iya zamantowa sulfa zai iya zamantowa saman an fahimta? na hmm. ya sai hmm. abin kiwo eh hmm. bai kama da habalin habala ba wannan to kai mai kake cewa cikin wannan ciniki wai kun ji kun fahimci ciniki? Eh. a'a wai

yake ɗaukan eh, wato a maimakon ciyarwar shine sai ya dauki sai ya ɗauki haihuwar farko eh, to me za a yi muku a cikin wannan cinikin eh a ciniki ne mana da za ka ce ba ciniki ba ne a'a ina zuwa ya ba shi kuɗi ya sai masa akuya ko ya je ya sai akuyar ya rike ta a wajensa ya ce ka rike ta a wajenka ka cinka ciyar da ita haihuwar farko dan nawa ne haihuwa ta biyu dan naka ne ko ba haka ba an yi ciniki ko ba a yi ciniki ba an yi ciniki Mm. shi kuma shekara ta zato hmm. zai hmm, hmm. wannan wata sura ce ta yi kama da wannan wata sura ba a yi ciniki akwai sura biyu su akwai sura biyu sura farko a ba a yi ciniki a kulla ciniki da kai kan cewa zan baka kuɗi ka sayo min tinkiya kuma ka rike ta a wajenka za ka rinka kiwon nan a shekarar farko abinda ta haifa na ne shekara ta biyu na wani shekara ta uku haka dai a yi sura ta biyu in ce a in ɗauki tinkiya in baka tinkiyar ta wace sai in ce ga nan na baka ita ka kewanta. kiwanta abinda ta haifa a shekarar farko na ne shekara ta biyu na wani ne sura da kake faɗa ko mm. a'a a'a ni yanzu duk ku tsaya mu dauki surar farko sura minti biyu surar farko menene wannan cinikin ya an yi ciniki ko ba a yi ciniki ba an yi ciniki cinikin ya halatta ko bai halatta ba eh ya halatta menene a'a ya riga ciniki ne da sharadi wannan sharadin da aka sanya ya inganta a shari'a ko bai inganta ba na'am bai inganta ba saboda ni na'am mm. akwai garar shine wannan wato akwai rashin tabbas akwai garar akan cewar abinda za ta haifa ko namiji ko mace ko lafiyayye ko ba lafiyayye ba ko ma yi bari babu ko kuma ma ki haihuwar ko kuma ta haifi 'yan biyu duk wannan illoli ne wanda za su ɓata cinikin ko ba haka ba wanda za su garar ne to amma mu lura garar ɗin ya shiga cikin sharaɗi ne ba cikin asalin cinikin ba za mu iya cewar wannan sharaɗi lokutan ya abata shi shi dai sayar da akuya ta yi da ka sai akuya ka riƙe ta wannan cinikin ka sai akuyar ta yi amma wannan mu'amalar da garar ya shiga ita ce za a ɓata ko ko gabaki ɗaya cinikin ya ɓaci dole a dawo masa da kuɗinsa a mayar da akuya na'am eh aiwai shi ne muke cewa to yanzu wannan sharaɗi ne ɓatacce shi ɓacin wannan sharaɗin ya ɓata asalin cinikin koko ya ɓata wannan sharaɗin ne kawai eh? sharaɗin ya ɓata to ku 'yan hanafiya kenan wajen hanafiya sharaɗi kawai yake ɓaci amma a wajen malikiya dukkan sharaɗi wanda yake laisa fi kitabillah to fa huwa batil saboda haka ita kanta ma mu'amalar batila ce to ra ga baki ɗaya cinikin ma ɓatacce ne to ka ɓata shi ya kamata a yi kamar da eh, eh, ya mayar da akuya inda ya so ya dawo ma da mutum kuɗinsa ciniki ya riga ya ɓaci shi kuma na surar malam nuhu a je a bashi akuyar ya rinka ciyar da ita akan wannan to shi ma wannan bata shi za'ir shi tunda babu ma ciniki shi wannan ijara ce ijara ce bi majhul an ɗauke shi aiki ne da abin da yake majhul majhul ne saboda na farko dai tukuna ba a san abin da za ta ci ba kuma an sanya abin da za ta ci na wanda ba a da tabbas a kansa da iwad wanda yake shi kansa babu tabbas shi kansa babu tabbas saboda haka wannan ɓatacce ne suwar ɗin garar suna da yawa a cikin cinikin da ake cinikan da ake yi na zamani kun ga mu'amalar inshora abin da ya sa kenan malamai ba su yarda da ita ba mun inshora ta zamani saboda akwai gara. kai ta bada kuɗi akan cewar idan gobara ta zo ta samu kantinka za a biya ka babu tabbas gobarar nan za ta zo ko ba za ta zo ba saboda ka abin da ka bayar kai tabbatacce ne amma abin da za ka samu babu tabbas hmm? eh, gaibu ne haka zalika network marketing ka je ka sai kayan kamfani wanda suke baka kuma a ce in ka kawo mutum za a baka bonus kaza za a baka percentage ko za a baka kaza mm, kuma kowa idan ya shi ma wannan idan ya kawo waɗansu kai ma za a baka babu tabbas akan za a kawo wannan ko ba za a kawo wannan ba kuma ga shi ka biya kuɗi mm, saboda haka wannan kuɗin da ka biya shi ma ya zamanto algarar shi yasa ake cewa shi yasa wata daga cikin ka'idar daga cikin ka'idar taraddud bainas samaniya was talafiya a cikin mu'amalar ja'ala a sharɗanta sai ka biya kuɗi ita ma tana ɓaci alja'ala ne a saka aiki da kan cewa in ka samu za a biya ka in baka in baka samu natija ba za a biya ka ba kamar motar ka ta bata ka je ka samu wani wanda yake yana da contact yana da connection zai iya zuwa ya samo inda motar take sai ka ce idan ka samo min motar nan zan baka dubu ɗari in kuma baka samu ba baka da koko budu wahalar da ta wani shi wani a cikin da ake ce ma ja'ala ji'ala ko ja'ala duk ana faɗa ko ju'ala to idan aka yi sharaɗi cewa to da sharaɗi a biya a sa kuɗin cinyan to shi ma wannan ce ne saboda algharar taraddud na samaniya wal salafiyya domin idan bai samu idan ya samu kaga ya zama to shine kudin aikinsa da yayi in ya samu shine kudin ja'alata in bai samu ba dole mai yadda kudi tunda in bai samu ba shi da haƙƙi shine ja shi domin shine ma'anar ja'ala to kaga ya zama bashi a hannun ta kenan to tunda wannan yana taraddudi baina samaniya wasu salafiya shi ma bai halatta wajen haƙar rijiya shi ma haka ne ja'ala ce in ka ɗauki mutum kan caka yi mun haƙa har sai ka samu ruwa abin aikin da zai yi na kwana sai ya je ya ɗauka cewa kwana ɗaya zai yi sai ya je ya kwana biyu yana haka ba a samu ba ba ruwanka da cewa aikin kwana biyu yayi in ba a samu ba ba za ka biya ba shi ne ja'ala ne amma wajen masu bohol wata ma'ana ce kuma daban lokacin ya riga ya kure ko ya riga ya fita na'am eh eh wani ai hidima ce suke hidima ce suke na'am amma dai sun yi tracking din sun ta shi kenan da sun riga sun yi wannan ba abu ne wanda aka rataya shi akan natija ba kai ba ka je bane kan cewa sai sun samu in sun samu wayar ka ga abin da za ka biya kawai su yi maka wannan aikin na tracking kuma sun an yi ta tracking an yi ta tracking sun ki kunnawa so da haka abin da suka fitar suka yi amfani da shi na kuɗi da lokacinsu za da haƙƙin sai a biya su na'am ban wa kana rajula mun gama hadisin mun gama hadisin ai mun gama hadisin ibnu umar na farko yanzu a shikenan sune masail din tashi hadisi na hudu wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i samarati hatta yabdu salahuha shi zamu tashi ko shine da إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد akwai wadansu yan uwana mu marasa lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya akwai dan uwan Alhaji Aminu Baba Kusa yana fama da rashin lafiya Allah ya ba shi lafiya dan uwan Alhaji Dan Laji shi ma Allah ya ba shi lafiya da ambassador Muktar muka sha shi ma yana fama da rashin lafiya akwai kuma wata yar dan uwanmu kuma take fama da larura duk muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye musu ya ba su lafiya Allah ya inganta musu lafiya kuma ya sa ya zama to kafara Allah ya gaggauta musu waraka Allah ya yaye mana tsanani da ake ciki a wannan al'umma abin da ya shigo cikin wannan gari namu na sace-sacen mutane muna roƙon Allah ya amintar da mu Allah ya kare mu wanda kuma suka shigo da wannan sharrin Allah ya sallada rundunoninsu a kansu Allah ya karya karfinsu Allah ya dakusar da kaushin Allah ya dakusar da kaifinsu Allah ya sallada Allah ya bada nasara a kansu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin